Assalamu alaikum masu kallonmu. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin namu na 'yan mata da suke yin rungs Mun yi na matan aure, yanzu kuma ta kawo mu na 'yan mata. Alamar da za ku mace ta'in tana yi yana da yawa shi ma. Kuma a hankali za mu kawo muku su, amma za mu kawo muku na farko. da shi za mu yi ku na yin bronx akwai alamomi da za ku gane za ku rinka ganin cewa in farko kafin ta fara tana yawan zaman gida to za ta tsara cewa yau zan je kaza zan je kaza ina kaza ina kaza to daga can za ta samu hanyar ta na zuwa ce ta abin ta ta dawo ko kuma ita in mace na yi za ku ga cewa da alamu alamarta ba ta so kowa ya rinka matsowa kusa da ita sau za ta ga cewa kamar an gano ta ko in ta dawo daga yawon ta shigo gida sai ta ta tsargu da kanta tamkar a gaban 'yan gidansa ta yi hakan na faruwa ba wai bai faruwa ba muna gani kuma bayan haka in mace na yi in kun santa a ƙirƙirar domin inda ana samar da sperm a jiki to sperm na buɗe mace domin sa goma ta zo gaba ɗaya ko ina nata ba daga saman ba ba daga ƙasa ba duk ko ina ya ƙara girma